Salma. Na mami. Me yi sauri don Allah mu gama aikin na yallaɓai zai zo da baki. Bana so su zo su samu wajen nan kace-kace. To mami. Mami wai ni fa na ce ina bakin mu. Wasu baki. Oh, suna kasuwa sun je kasuwa. Sura dai. Sun je kasuwa. Ah, mami na ce ba za su dawo ba? Za su dawo mana Salma. Bayan nan ne masaukinsu suna da wani wajen da ya fi nan wajen ne? wallahi mami kin ga dan kwana ɗayan da muka yi tare har na fara misin din su ko salma kadde kin kyasa da wani ne a cikin su <laughs> kai wami to bari na gaya miki gaskiya kin ga sanda mutum ko sa shi ake a bakin bindiga a hurga shi ba zai iya kyale kowa ke ba Dan haka karki soma mami kenan to ni dai na gaya miki ilu ilu rabe rabe ya na magana da ku ba kwa jina what's all this nonsense i don't like this me haka haba kuna ta bin mutum duk look bari gaya muku wani abu guda daya idan har kun san za ku ringa iya zama ni ba iya zama da mutanen da za su ringa yin maula ba ni ba dan maula bane da Allah ta ortega ba maganar roƙo bane mu ba roƙo ne kama ba mu ba neman komai a gurin kowa mu gurin Allah muke nema mu da muka fito neman halal ne da mu tara kuɗi da shi kana maganar roƙo ko ba ka bane wai me damuwa ku ne ba damuwa ba ce yallaɓai harka muke so mu fara yi wace irin harka gwangwan gwangwan nasko mutanen nan ba su fi one week da zuwa kasuwan nan ba suka fara sana'an nan amma kaga suna so switching yanzu yanzu su kuma wata sana'a haba so dalla abin da nake so da ku dalla ku yi haƙuri ku koma ku riƙe sana'ar gwanjan ku da kyau sai ku yi haƙuri ku ga abin da hali zai yi. A yallaɓai, ka dai duba wannan al'amari ka gani. Magana zan faɗa, amma wataƙila idan na faɗa za ta ɗan yi wa wasu zafi ba za ta musu daɗi ba. Ka duba fa tsakani da Allah, ka duba wannan mota, wannan mota. A cikin mutanen da muka samu babu mai irin wannan motar. Sannan hatta sitiran da kake sawa naka ba irin nasa bane maganan gaskiya ba. faɗa masa da ni wato magana ma zaka gaya mun. duk abin da na yi muku a rayuwa har zaka iya buɗe baki ka kushe shigata da kuma ɗan abin da Allah ya hore mun. ɗan adam butulu ne oga kana ji magana ce ta gaskiya ɗan uwana ya faɗa a gwanjan nan Dinan nan fa sai fa ta ƙare ga baki kaf za a samu naira dubu ashirin da uku a cikin tari ba kuma shi ma sai an samu sati guda tar haba to gaggawan me kuke gaggawan me kuke ba fa maganan sauri ba ne sana'a iri-iri ce akwai sha yanzu magani yanzu to sana'a mai sauri aini sana'a ta ba haka take ba ni sana'a ta da kake ganin ta halakina nake nema kuma ni ba dan damfara ba ne kuma ita sana'a dole sai ka je ka saro ka kasa ka siyar kaga ka yi haƙuri sannan ka samu abin da ka samu don haka kun ga kuma dole za ku jira bai ai akwai dogon jira akwai kuma gajeren jira dan gajeren jira za ka yi ka kwashe wannan mutanen da wani gari suke ne haka ah ai nasko da baya suka shigo kuma saukar roka ne kawai dai gaggawa ne da su kawai a'a uga mu ba gaggawa muke ba dan da gaggawa muke da sata za mu koma tara hanya mu halaliyar mu muke nema gara maka kira mu masu zafin nema zafin nema ah. kawo a ba mu sirrin gwangon din nan sirrin gwangon ba ni kaɗai ba ne mai sana'ar kuma kan ku za ku iya shiga lokacin da kuke so ah. kaga nasko ka rabu da mutanen nan su tafi kai ma kai tafiyarka that's the best thing kash kash otega ya kuma abubuwan nake ganin kaman akwai ɗan baƙin ciki baƙin ciki a ciki Ni? Ayo to e mana gani ne ba dangin iya ba na baba. Haɗuwan bariki ne ba a kasuwa. Faɗa masa da ilu ga yamar. Shikenan. Tunda abin ya zama haka, ni na zama hannuna daga amanar da mijin yar uwanku soja ya bayar a hannuna. Na zama hannuna. Kana ji ta ga ko shi bai isa ya zaba mana sana'ar da muka ga dama wacce za mu yi ba. Ko shi bai isa ba, shi ya ba mu ko shi ya ba mu jari. A'a. Shikenan Nasko. Eh? ni na za mu hannuna za ka iya musu duk abin da kaga ya dace kai ka musu sai dai ka sani idan ka ga doki da linzami da siddi a kansa ba kowa a kan shi mai gidan shi kai ma an kawo ka san me zai faru amma kai a gaban ka aka yadda ni a'a ka gane a'a a'a a'a uga eh? ka rabu da shi kai aikin Allah kawai aikin Allah to zan yi aikin Allah abinda nake so da ku a to zan baku adireshi na sai ku yi kokari ku zo ku same ni ku. yawwa bari in dauka in baku sai ku zo tunda na ga a matsa kuke a bai ka bude ba karka da mu ido rabe kun nuna mana baku da mutunci kun nuna mana ku dukkan nan butuli ne duk da halarcin da otege muku amma sai da kuka gaya mai magana wallahi da ni ne kwanakin da kuka yi a shagon nan na sati ɗaya sai kun biya ni kuɗin hayan kwanakin da kuka yi hatta kayayyakin da kuka ajiye wallahi sai kun biya kuɗin ajiyan kaya Allah ya sa ba kai bane to kuma kai ba mu maka laifi ba ba kai muka ma laifi ba otega ne in ma laifin muka yi shi muka yi wa kenan ba kuma otega kar ka daga hankalinka ai ka mana halacci kuma ba za mu manta da halaccin da ka mana ba saboda haka idan Allah ya sa muka tafi harka yi daidai muka samu yadda muke so dole mu saya maka kwantena na gwanjo mu ka maka kai maka dandal arziki da Allah idan da wani abu naku da ya rage a shagon nan da Allah ku ɗauka ku fita ba na son ganin ku dan Allah ku ce. Ah, kana ji Ortega za mu tafi amma ina mai tabbatar maka za mu dawo a mu. wata ta arziki dukiya ta samu za mu zo nan gurin na tabbatar za ka kore mu ba za ma ka rungume mu ne a matsayin yan uwa kwarai da gaske <laughs> za mu tafi ai har abada har abada ba zan nemi ko ba ai su ɗaya ake sallatar gawa kuma an yi kuje kawai i don't want to see you go away alasa dai ba haushi kaji ba uh, rabi mu tafi kada dare ya mana ah, ah, mun tafi idan ana neman mu muna can a layin yan gwangwan inda arziki yake inda arziki yake jira mu muna can gurin harka inda ake harka arziki o te ga laifin ka ne sai dai na gaya maka wayannan mutanen ba mutanen arziki ba ne ban san me kake so ka acibin ba a wajen su ya kake so ne ya kake so ne da amana ni ba na sauke nawa ba rabu da su su je su karata kawai sun fi zafin nema baya kawo samu wai dama kuna biye da ni a baya ko ne gaggawan me kuke ne ani na zata za ku je ku yi shawara ku huta kwana ɗaya kwana biyu sannan ku zo hutu kuma aka dare ai ba mu ga ta hutu ba ai me nema ina ya ga hutu ai mu nan da ka gan mu kullun a cikin nema muke ba dare ba rana bacci ma banda da ya zama dole ai ba yi muke ba amma dai kun san wannan sana'ar kowa da irin jarinsa wani za ku gan shi ya ji ya sai manya-manyan karafe wani su ƙanana wani kuma za ku gan shi da kura yake tura yana neman rubabbun kwanuka da tukwane har da cokula ma a a ranka daɗe ai mu mun wuce wannan kun wuce wannan to sai wanne a harkan dai manyan karafuna eh. jarin nawa kuke da shi eh akalla za a iya samun kamar dubu ɗari da saba'in a gurina. na ni kuma za a samu da hamsin yawa to za ku iya siyan scrap kuma tun da kuɗinku daidai ɗan daidai ɗan daidai ne dai bai da yawa ko da ɗan matattu haka lalatu za ku iya siya ko shi scrap ɗin za mu iya yi ni ba zan iya handilin ɗinku ba ni shugaba ne a nan me yasa yin labai ina da yaro na a nan baƙin ƙarfe zan iya sa shi ya nunnuna muku duk wani abu da ya kamata ko ba gaskiya ba um, sai dai kuma akwai wani abu guda ɗaya ni ina da kwastomomi na kawai waya za a buga min in zo in sai kwandam ɗin moto ko su ƙarafuna inda za ku iya haƙuri ku tsaya a iya nan in an samu wani kaya ku siya da kuɗin ku ɗan samu abin da za ku samu a baka. yanzu mu ba za mu iya zama hamshaƙai kamar ka ba inda ka tara kayan nan mace mun tara ko ilu. A dare ɗaya E? kawai a dare ɗaya ake arziki kun zo ko ku haɗa ka faɗa ka faɗa da ni to ko in ba ku shirya ba ko ku gaya mu a a a a a a yalla bai ai mu yaran ku ne duk yadda kake so ai hakan za a yi mutane suna da gaggawa idan ba a koya muku sana'a ba ku ce ba a koya muku sana'a ba eh ga mutane nan birni da ƙauye suna so su koyi sana'an nan muna so mu jawo su jikinmu su samu abin da za su sa a baka na abinci eh A'a, A eh, samu na gida da mota ko? Allah ko? A a a a a Kana da matsala da larabi. Yalla mu abin da muke nema wanda dai za mu ɗan samu mu ci mu sha mu saka a bakin salati shi muke nema ba gida da mota ba. Zafin nema baya kawo samu. Bakin karfe! zafin nema baya kawo Allah taimake ka ciyaman a bakin karfe ga baki nan a shiga da su a nuna musu duk wani abu da za a nuna musu da yanda ake yanka mota da yanda ake auna kaya a skeli duk wani dai abu da ka sani ya dace ka je ka nuna musu za ku iya bin su an gama ranka bismillah zafin nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu ina ka ji yes oh, ko da yake a bare kake to ya labarin gwanjo kuma a'a harkar gwanjo ba za mu iya da ita ba domin ribar gaba ɗaya bata ta kara ta karya ba mu kuma babbar bukatar mu shine mu ga riba tana rubanyawa har ta fuwar uwar kuɗin yawa a tashin farko abin da muke bukata kenan shine mu za mu samu arziki to me kuka sani akan harkan gwangwan da har za ku ije gwanjo ku koma masa shi gwangwan ɗan ɗarabi bari mata bayani yadda za ta fahimta kina ji anti ita harka ta gwangwan harka ce ta karafa karafa ne za mu je mu nema mu tara sai mu sayar ma kamfani ko kuma mu nemi diloli mu sayar musu su kuma diloli sai su kai kamfani kamfani kuma sai su yi um, rabe me sunan abin da mai wahalan fada risho recycling haka wala haka ne anti to idan Allah ya sa aka yi dace mota ta yi hatsari ta yi kwata-kwata subhanallahi haba ilu wani irin dace kuma a hatsari wani wani irin rashin imani ne ba mugunta ba ne anti kin san idan Allah ya so mutum da arziki sai ka ga mota ta yi hatsari mutum ɗari sun mutu saboda mutum ɗaya ya samu naira ɗari <laughs> kaji mugu haba eh, eh, ilu ina ma laifin ka ce idan mota ta yi kwada-kwada mutanen ciki su fita da rai juwawa rabi ta ina za a yi mota ta yi hatsari mota ta yi kwata-kwata kuma ka ce ba wanda ya mutu ai dole a mutu ai ko ba haka ba shikenan ina jinka yauwa to bayan an ɗan yi koke-koke an yi jaji an gama sai a nemi kuma yan gwangwan sai ki ga mota miliyan biyar an sai da ita bai fi dubu ɗari biyu ko uku mu kuma sai mu siye ta sai mu sassara mu sassara mu sassara ita wa motar hanti oh to sai kuma a cire duk wani abu mai amfani hatta gwangwanin motan sayarwa ake yi sai ki ga wata yar miliyan biyu ko uku ta fito a ciki abin da aka siye ta dubu ɗari biyu kwarai anti ai gwangwan din kenan ai baki ji sunan ba gwangwajewa gwangwan ke <laughs> to yi ba matsala Allah ya da sa amin tun da za abin da ya kamata ki faɗa kenan anti amma baki dinga kalubalanta abu da muka kawo ba mu duk abin da muka yi so muke a sa masa albarka sai Allah ya karba insha Allah za ki sha mamaki nan gaba anti ina Salma me ya haɗin ka ita ne yunwa kake ji ko me dan na tambaye Salma shikenan dole sai na jin yunwa to dan me zaka tambaye ta me ya haɗin ka ita kai rabe kar ka raina mun har raina maka to me alaka ka ita zaka dinga mun ne me zai tambaye ta me ne me na ka a ah, to kai kai me kai me kada Allah ni ba na son shiririta kar ku mun shiriri ta ku tashi ku fita na amma fita na ji allura ta ya tashi allura ki ta moda baki lafiya ba hali ko a zauna da ku a yi magana lafiya lafiya zafin nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu ga sanda ya gan shi ina kunce dila kawai sai na gan shi sai na gaba wanda ya bi dacewa da shi kamar ka dubu biyar ɗari biyar ne kacal this guy don run you private wannan wanda mai kamar mayafi shine ka kawo min in saka me ka ɗauke ni a ogasanda cewa ya yi zai zole ka tun da muna can ya ce in yazo zai maka wasa mu abokan wasan ku ne you are very stupid na kome dukkan ku yi ƙasa ku yi ƙasa na ce Rabe. Na'am. Ku zo in ji mami. Har da ni? Eh dukan ku. ku je ku dawa za ku same ni zan yi maganin da Allah ku tsaya da Allah ba wata momi da take kiran ku ba ni ce ne daman dan kwato ku daga hannun ƴancin mutane saboda na san idan na bar ku kashi za ku ci Salma a shaka ki da hankali da nutsuwa wannan taimakon da kika ba kasa kika dauka ba duk wanda ya same ki a matsayin mata da ji daɗi ya ji daɗi Ina ka koyo waɗannan kalamai haka? Dama akwai su dama faɗa zace ba a samu ba. Kai rabe me kake nufi? To ko dai santa kake yi? Sona? ba ha ba ina Allah ya sauke A'a ba yanzu za a furta ba. Sai harka ta kankama. Dukiya ta zauna jari ya bunƙasa sai a furta. Kai bari an gaya maka duk kuɗinka ba zan taɓa auren ɗan ƙauye ba. Salma ban da ke ƙauyawa nawa ne kuɗi ya wanke su ai kuɗi da kika gani yakan wanke wa ƙauye ya mai da mahaukaci mai hankali ilu ka kyale ta idan har kan kama sanar zo tana cewa a wili ma bata sani ba mutum da abin naku haka ne bara na mai da kuɗi da na karɓo ku a ya wuri ya wuri ga irin ta nan yanzu inda kina can yanzu ai da yanzu ba za ki ci dumaman nan ba gashi nan yanzu kina cin dumame ki sha koko kin rabu da koi kin rabu da madara kin rabu da shayi yan nan to ai shi na saba ci kuma da shi na rayu kuma da shi na ken da har ya ce yana tsara Allah zata ina wani ken yake ni ai Alhaji dangana ma ya bani mamaki wallahi ya bani mamaki ma da ya ganki ma ya ce yana son ki ban ga abin da ya gani a jikinki ma ya ce yana so bai na ken yake sha sha sha kawai ni dai ba na son shi ko ya so ni ko kai ya so ni duk daya yar Allah mara kunya saude kan ƙara jin muryanki ki rabu da ita ai ta riga ta rena ni kuma yanzu jira nake ubanki ya dawo in rama a kansa sha sha sha kawai wallahi baki kyauta min ba ana kawo min dan biredi na da dan kwaina da naman nan da da da da tsire haka ake kawowa wa yake tsoron kotun wa yake tsoronta aje mana gashi nan me wannan ah takarda ce alai dangane kai mu kotu da abin da ya sanya ba bamu ya ce sai an biya shi a'a ai gogo da tsire da madara da duk wani nau'in yan kuci ku bamu da yake aiko miki gaba ɗaya duk ya sa su a cikin lissafi wallahi ba zan biya ba na ci banza wane shi shi din banza to ai kayan da ya kawo min suna daki ba abin da na taba a ciki sadaki kuma ban san yadda kuka da shi ba saude na ce ki rufe min baki ko sai na murje miki shi ki hakuri na yi shiru wallahi da na san alai dangana haka yake da rashin mutunci ba zan ba auren yarinyar nan ba ya zo ya rike keta min haddi irin wannan baba wallahi ba na son shi kuma na faɗa mishi a fili ni ba zan iya zama da shi ba ni dai abin da nake so da eh. kai ya cire lissafin balangu da tsire ya cire shi daga cikin wannan magana don ba a maganan da ya kawo na da ba kenan a ciki. Gogo, duk fa dalilin wannan yarinyar wannan abin ya same mu. Ya za ki faɗi wannan magana? Ka kiyaye ni. Ka san idan ma aka ce biya za a yi. Na rantse da Allah kai za ka biya akan ka yake. Dan ni ba wanda zai kai kafa ta goto wallahi. Ba inda za ni. To ai ko in dai haka ne gogo ni ma kwabo ba zan bayar ba. Sai dai alai dangane ya zo ya dau matarsa su ya tafi da ita ce can su san yadda za su yi. Eh? Kwarai kuwa. Wallahi baba ba inda zan je. Ha? Zafin nema ba ya kawo samu mu da kama da mu nema je mu kaya je mu saya mu sayar mu ci riba ba katan da zai ci riba da mu a banza a ofi wannan ma inda kaya yake za mu shiga mara dai kamar mutuwa ba aka yi a gidan nan kuma ba mamaki zafin nema idan da ranka rabo sai ka ji mutuwa ce wallahi ko madan da Allah tambaya ce nake so zai tambaya ce suka rike min hannu abu gina ai ya fa kwada ma kirai to ina jin ka sauyi nake ina inda zan je Da Allah mutuwa ce akai a gidan nan naga mutane sun taru me gidan ne ya rasu rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da Allah hatsari yayi ne ko me ka ji malam mutuwa dai a mutu kalba a mutu an dawo amma dai kawai dai dama tambaya ce dai kawai hatsari a hanyar duniyar da su malam kun ishan inna lillahi wa inna ilaihi raji rabi kamar ya rabi kai rabi mu je mu ji ayi magana kana ji in dai mutuwa yayi tsakanin jiya zuwa yau to na tabbata motar ba ɗauki ta ha'ila illallah kai kasan hakuri zakai komai na duniya dan hakuri ne kuma yadda alhaji ya tafi babu wani mutum da zai rage bai tafi ba salamu alaikum sannu ku ba sannu ku a ƙarin haƙuri kuma to Allah ji kansa Allah gafarta masa sannu ku ya haƙuri kuma to Allah ji ƙare Allah gafarta mashi amma kamar na ga ku ba unguwan nan kuke ba ko a wucewa muka zo yi muka ga an taru ana karɓar gaisuwa shine muka ce bari mu tsaya mu ma dai mu samu ladan hmm. Hmm. amin ai sai mai addu'a ko ya laɗifu kafa ɗari da ashirin da tara da rasulu kafa tamanin da biyar kullum amana billahi malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوه الا بالله العلي الفاتحه الله يجي da sai mu ko mun mu kuma ai ya kamata mu dan tsaya mu karbi mu ma mu samu eh, to kuma haka ai wannan addu'ar da kuka yi ita ce ladan zaman naku sai lalata ladan haka ne abu a to to sai mu tafi kenan amma da Allah wane ne babban dan mamacin gashi nan to ok kai ne babban dan nashi o kai ne babban dan mm. oh, nashi to Allah za mu dan yi magana ne ko da minti ɗaya ne Allah haba ba mal kana kallo gaisuwa nake karba bai kamata in tashi ba kuma duk ban san ka ba ban taba ganin ka ba ko sai ka ce kana son gani na mm. kasan ina ganin ai ba wani guri za su tafi da kai ba ka je wataƙila zuwan naka sai ya zama alkhairi a sosai alheri ne ma ai da kaga mu kaga alheri alheri ne ai ba mu zuwa da shari'a alheri ne ka tabbi ba sannu ku ba sannu ku ku ba bayanan da nake yi mana shine abin da ya shafi sha'anin makoki wato hatsari ne ya yi wallahi subhanallah amma an kai shi asibiti ne kafin ya karasa asibiti ai da kyar aka zaro sassan jikinsa daga cikin karafan motar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kai kai to amma motar kuma fa wa yake ta motar malam ko kai jami'in tsaro ne a'a a'a kawai dai zan zo so ne ne kawai ji yadda motar ta kasance tana can a yashi ta yi raga-raga malam idan baka da dalilin da ya saka kira ni ni zan koma a'a akwai mana zo mana zo mana akwai ai um, motar za ta sake za ta sake ah, amfanuwa kuwa malam ya haka ne na gaya maka mota ta yi ragarga ba za ta sake aiki ba kuma kana da tambaya ta to dama wai ah, ni da wancan dan uwan nawa eh me ya faru eh mu yan gwangwan ne mukan sayi mota da ta yi hatsari ta yi kaca-kaca wanda ba za ta amfana ba to mukan saya kuma mukan saye ta da farashi mai kyau idan aka yi ciniki mukan saya kuma mu ba da koda kafin alƙalami ne yanzu kai dama wannan magana ce yasa ka kira ni wai dama saboda dai wai kada a riga mu shi yasa muke so mu yi magana da wuri idan hakan ya faru sai mu ba da koda kafin alƙalami ne in an gama ciniki it's okay karka damu babu komai dan jira muna zuwa zan sayar alhamdulillah alhamdulillah <laughs> zafin nema baya kawo samu. Ya lafiya ka kira ni? Mu shiga cikin gida mu ɗebo sanduna. Yau za mu yi kisan kai. Kisan kai kuma yaya? ga waɗanda mutane guda biyu daga ganin da su? Su suka kashe baba. Eh?